من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين farko ina mana fatan alheri Allah maɗaukacin sarki ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan cikawa idan azalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau laraba wato a inda muke insha Allahu san sha hudu daidai ga watan Muharram na shekara ta 1437 bayan jiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ta yi daidai da 28 ga watan goma na shekara ta da goma sha 2015 idan 'yan sun lura za mu tashi a tambaya ce ta da 24 yau ko? ya wato amma ina son mu koma ma tambaya ta ashirin da biyu tambaya ta ashirin da biyu wanda muka yi ta ranar alhamis ban gamsu da bayanan da na yi ba saboda akwai binciken da ban yi a kai ba a ranar amma alhamdulillahi ɗazu na samu uwa malam hamis al-misri allah saka masa da alkhairi ya ƙara mun bayani sosai akan shi karatun sai na fahimce shi saboda haka za mu yi reverse shi yasa na umurci shi abin nan eh, karatun da muka yi na wancan a kasa ɗin zai share shi ya mai gurbin shi da wannan na yau yawa saboda haka kai kwatsam na na haukan wannan tarihin ban ban yi research a kai sosai ba gaskiya fi sabilillahi amma malam samis al-misri Allah saka masa da alkhairi ya kara mun bayani sosai wato bayanin dai shine idan muka yi reverse muka koma tambaya ta ashirin da biyu din nan ma hiya haƙiƙatu hikayatin rika'i ko yawa kun ga a can lokacin da muka yi eh, hutu na tafiyan nan mu yi bayani muka hayoyi da su shi'a suke kafa hujja da su cewa sun tabba a imamiyya limaman su goma sha biyu inda suna cikin mai alkur'ani sun kawo ayoyi sun kawo ayoyi suka murta su suka jujjuya suka fassara su yadda suka ga dama to bayan sun kawo wancan ya wuce din to wannan tambaya ta ashirin da biyu su kuma suna so su tabbatar mana da shi kuma limaman su nan annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su kafin su mutu kamar ka tambayi mutum tunda ka tambaye shi ina hujjan ku na cewa limaman ku me yasa ba sa cikin alqur'ani suka murdo ayoyi to nan ma yanzu an tambaye su ina suke a sunnan manzon Allah shine suke kokari menene tabbatarwa wa kamar mu alu suna sai a tambaye ka hujja daga alqur'ani sai me sai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan tambaya ta ashirin da biyu ma hiya hikaya hikayatu rika rika riqau dinnan littafi ne takadda ce ta musamman rubutacciya wanda take suke ta ta fito daga hannun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam takaddan kai tsaye daga hannun manzon Allah wanda take tabbatar da waɗannan limaman su innan goma sha biyu dinnan wa makanatuha da matsayin wannan takardar rubutacciyar da matsayinta a wajen 'yan shi'a mazhaban shi'a muna son mu san haƙiƙanin wannan takardar da kuma matsayinta ga mazhaban wato eh, eh, shi'awa jawab mala ya ce lamma tuwufiya imamuhum al-hasanul askari yayin da limaminsu su askari din nan idan muka duba can shine limamin su na goma sha ɗaya limamin su na goma sha ɗaya alhassan bin ali ana masa laƙabi da abu muhammad su kuma shi'a sai suna masa laƙabi da menene al'askari kunga shine na goma sha ɗaya so yanzu daga kan shi ana jiran bullan na sha biyun ne har yau shine a cikin mahadi wanda zai bullo ya buya yana cikin wani kogo sirdaf amma bai bullo ba to yayin da shi na limamin su na sha ɗayan alhassanul aktari ya rasu to sai aka ce lam yura lahu halafun kwata-kwata-kwata bai da ɗa na tsakonsa babu babu walam yi uraf lahu waladun ba a san ya bar wani abu a bayansa ba kai haihu ba kai ba a san ma wani takamaiman yaro zahirun zahiri a ce wannan ɗansa ne da ya mutu ya bari babu ina fata an gane kun san dama limaman jika eh, daga wannan eh, eh jika wannan jika wannan jika tunda na sha ya mutu sun yi confirming sun tabbatar bai da da a zahiri to mahadi ina ya fito mahadi ina ya fito na sha biyun da ake jira dama daga wannan sai dan wannan sai dan wannan sai dan wannan sai dan wannan haka in chain abun yake to yanzu su karan kansu sun tabbatar yayin da na sha ɗayan ya mutu bai da bai bar wani abu a baya ba bai da wani ɗa a zahiri da za a iya nuna ce ga ɗan alhassanul askari waƙad tamma tibra'u zaujatihi duk matayensa da ya mutu ya bari an zaunar da su an konfamin sun yi istibra'i ba ciki an san istibra'i ko shi ne period inda mace za ta zauna domin a ga ko ciki zai bayyana to duka matan shi sun yi zaman istibra'i ba mai ciki wa ima'ihi da kuyangunsa kaka da yana da wani yana da kuyangu akwai kuyanga furura na kuyanga ko wani yakan sadu da wata ya mai da wata sadaka su ma gaba ɗaya an zaunar da su sai da suka yi istibra'i don a tabbatar shin akwai wanda take da ciki litta'akkudi min zalik domin tabbatar da haka hatta ta bayyana lahu gaba ɗaya sai da al'amarin ya bayyana a gare su butulanul habli cewa babu wata mai ciki a cikinsu la matayensa la kuyanginsa ta faƙustima mirasuhu baina ummihi sai aka raba gadon da ya bari tsakanin mahaifiyarsa wa akhihi ja'far da ɗan uwan shi ja'far ina fata an gane ko wa auda'at ummuhu wasiyatahu ita ko mahaifiyarsa sai ta ɓoye wasiyar da yayi wa sabata zalika wannan kissar ta tabbata inda alqadi a wajen alkali wa sultan ku duba almakalat wal firak can footnote na abin nan littafin da ake kira almakalat wal firak shafi na nawa ɗari da biyu to yanzu tun da ya mutu babu ɗa dole ana jiran limami na sha biyu ya bayyana kuma dole daga tsakonsu ne in ce to fakanar hadhihi alwaqi'a to wannan al'amarin fa sai ya zaman wannan waƙiyar sai ta zamanto wata wato wani irin bom ne tsawa ce wanda ta lagwanta wato shi'a da mabiyanta dole ku yi producing mana na goma sha biyu tun da kun konfamin mana a nan shi liman na goma sha ɗaya bai da ɗa babu babu babu an matan shi duka sun yi an istibra'i an tabbatar ku yangin ma don a tabbatar an zaunar da su sun yi istibra'i an tabbatar babu to wannan sai ya zamanto musu bala'i da musiba yanzu kuma dole su yi producing su mana na goma sha biyu domin laraba suna cewa faƙidu shai ila yi wanda bai da abu fa ba zai ba da shi ba to faminhum man qala daga cikin su yan shi'a manya-manyan malaman su akwai wanda suka fito suka ce to daga kan na sha ɗayan nan fa in qata'atil imama limaman sun yanke yanzu daga kan na sha ɗaya tunda ba na sha biyu bai haihu ba wa minhum man qala akwai wanda yace a'a innal hasan bin ali shi wannan hasan dan ali din nan na sha ɗaya din nan al'askari din nan tuwfiya wala aqiba lahu ya mutu babu wani da ya bari a bayansa a matsayin ɗa to sai suka ɗauko ja'far ɗan uwan shi ɗan uwan shi sai suka sai suka maye gurbin shi da da abin eh, Ja'far bin eh, wal imamu ba'dahu Ja'far ibn Ali akuhu sai suka dauko suka ce to Ja'far dan Aliyu dan uwan shi yanzu shine zai mai gurbin sa anan ina fata an gane ko Ja'far ibn wane ne Ja'far ibn Ali akuhu shi wannan dan uwan nashi sai suka yi replacing shi maimakon yanzu dan shi ne ko sai suka dauko kaninsa ko wansa yanzu sai suka mai gurbi maimako ɗan shi ya zo ko ba haka ba sai suka sa ƙani? shi ina fata an gane irin dole ne dai sai an fito da yawa sai an fito da shi ina fata an gane ko abinda suka yi kenan wa fi khidammi hadhihi al-hayra idan muka lura da irin wannan rikicewa da suka yi wal ittirab da kuma alhaira imaucewa wal ittirab da rikicewa allati ya ishu ha shi shi'aci wanda malaman shi'a suke rayuwa a kai game da wannan ana cikin wannan kace nace kace nace wannan su yi rejecting wannan su tabbatar an ɗimauce an hausi ne an burkici abin ya dagule musu ya dame musu to sai wani kai ya yi amfani da wannan damar kawai kama rajulun yud'a usman ibn sa'id al'umari ko sai wani mutum kawai ya kullo kawai sunan shi sa'idu usmanu dan sa'id al'umari ina fata an gane ko sai ya bullo wadda'a sai ya raya cewa anna lil hasan askari shi wannan hasanul askari na goma sha ɗayan nan da can suka tabbatar bai da kwata-kwata sai wannan ya silalo ya gangaro ya yi amfani da wannan damar ta rikita-rikitan ya ce wannan mutumin shi ya tabbatar yana da ɗa anna lil al askari waladan fil khamisati min umrihi yana nan ma dan amma dan shekara biyar ne fil min umrihi ko yana nan dan shekara biyar amma mukhtafiyan anin nasi ya buyan ma mutane ya buya la yazharu li ahadin ghayruhu yaron baya bayyana ga wani mutum makhaluki sai shi wannan usmanu da yake ba mu labari ina fata an gane to wannan yaron shine mahadi da suke kira mahadi wanda ya buyan har yau bai bayyana ba to yanzu wannan mutumin ne ya samu dama ya yi saving nasu ya saman musu mafita daga wannan menene ɗimuwar da rikita-rikitar shi kawai in bai ba ba kyamaran za a samu ina fata an gane ko ku ji sai ya ce wannan usman ya ce yaron baya bayyana ga kowa baya a fiyari kamar yadda ba ka gani aljani ya bayyana maka ta yaro ya ya baya ganuwa da idon mutane shi kaɗai ne usman ɗinnan da ya ba da labari yake cewa yaro yake a fiyarin gare shi yake bayyana gare shi wa huwa al-imamu ba'da abihi al-hasan to shine limamin su shugaban su bayan mahaifinsa al-hasan al-askari din shine na sha biyu wa anna hadha tifla sannan kuma wannan yaron al-imam qad ittakhadahu wakilan anhu fi qabd al-amwal shi usman din da ya fito ya tabbatar musu wannan yaro yana na dan shekara biyar ya buya baya ganuwa ya ce ya wakilta shi ya ya wakilce shi wajen tattaro dukiya da tara dukiya na sadaka a hannun jama'a na shi'awa fi qabdil amwali wa na'iban sannan zai zamanto shine na'ibin shi shi yaron daga inda ya buya din zai rika sendin masa zai rika aiko masa duk wata matsala da ta shafi addini yaron zai rika turo masa bayanan shi yana isar wa mutane bayanan wannan yaron da ya ɓoye a bacin shi shi usman ɗin so abubuwa na aka bashi karɓan dukiya tara dukiya ko yanzu ku duba ashura ɗin nan kuna ganin wani lodin buhunhuna da suke loda kuɗi kuɗi suke tarawa tsewa manya-manyan su ɗin na ashura ɗin nan kuɗi sosai idan da za ka duba an yi postin yadda suke cika buhu buhu buhu suna ɗaurewa irin in an je bukin ashuran kasan suna gayyato duk duniya ne akan haɗu miliyan shida miliyan nawa a je a yi wannan abin nan rana ashura sai suka mai da shi yadda ake haɗuwa a saudi a yi haji su ma dole su samu makasansu wani source of income irin yadda saudiya ita ma take da yake saudiya din ai ba gwamnati ba ne allah ne yake je a yi kuma allah ne ya nuna wuraren yace je a yi to saboda bakin ciki su ma ya za a yi irin yadda saudiya take samun kudaden shiga lokacin haji su ma su samu sai suka kirkiro irin wannan ranakun ashura din ina fata an gane ko ba su da bambanci da kiristoci idan aka fasto ya zo ya ce yeso ya ce ku kawo kaza to su ma idan aka ce al-husain ya ce a kawo kaza a yi kaza dole za su kawo kawai aka ce mutum ya rika sassa ne kan shi ya balle a ce ya kawo kuɗi mafi sauki fata an gane na walaikum eh, ya fito ai na can na farko farko ne na yanzu ne ai abin nan na can farko ai munafurci musu yawa yanzu idan ka duba asalin ƴaƴan waɗannan ɗin akwai umar a ciki ai idan ka duba ƴaƴan sayidina ali shi kan shi sayidina Ali da suka ce shine khalifat na farko din akwai umar akwai abubakar akwai aisha akwai menene yana da yara fa sayidina yana yana da yara da yawa yana da yara ina fata an wannan su yi restricted din shi akan kawai yar fatima ali yana da mata amma fatima din nan to shine abin nan yana da yara amma sai suka yi restricted akan alhassan wal husayn ina fata an gada wannan shi ta suka yadda ya ce an ba shi wance yaron ya mai wasiya ya wakilce shi wajen karɓan dukiya kudade ake bayarwa irin na sadaka irin na menene na na bai ko su menene ya zamantowa na'iban kuma shine na'ibinsa da yujibu anhu fil masail diniya na'ibinsa da zai rika amsa wa mutane matsalolin da suka shafi addininsu ina fata an gane ko duk aje hasailul fikri fi ahwalil imami al-muntazar to shine ake cewa wannan har yau shi usman din da ya mutu yaron bai dai fito ba sai dan shi usman din ya fito yace shi kuma shine ya gaji baban shogin tara wannan kudaden da kuma ya hau kujera ina fata an gane ko shi ma wance ya mutu wani ya hau to shi ne yanzu irin su har su kumaini da ka'imi na yanzu suka zo duk su ne suke representing din wannan usman din wajen shi wancan da ya buya din mahadi din da bai fito har yanzu ba turu da yake turo sako sako sako sako kafin pending kafin wannan na sha biyun ya fito shine har yanzu shine har yanzu bai fito ba tabbas annabi sallallahu alaihi ya ce ba zai fito amma ba wannan mahadin ba mahadin a bane wannan manzo Allah ce sunan mu ɗaya da shi ismi yuwaqi'u ismahu kun ga ai su sun ce anan Muhammadu bin al-Hasan ne ko ba haka ba shi kuma wancan Muhammad bin Abdullah manzo Allah yake exactly yanda sunana yake jerin na yake haka sunan mahadi kuma muna kama da juna ya ismi yuwatu ismahu a suna ne kawai manzo Allah ce sunan su yana kama da juna walamma mata Usmanu bin Sa'id ko yayin da wannan Usmanu dan Sa'idu din ya mutu sanata shekara ta 280 idda'a ibnuhu sai ɗansa mai suna muhammadu bin usman sai ya fito shi ma ya zo ya claiming irin abin da mahaifinsa ya menene shi ma ya raya ya ce bayan babana ya rasu shi wancan mahadin ya kira ni ya bayyana a gare ni ya ce riƙe aikin da mahaifina yake masa lokacin da yake raye mahaifina usman na tara kuɗaɗe da ne ba isar da saƙo na addini a ta harce na ta san kuɗi kowa zai rika fitowa kowa zai rika fitowa ya nan walamma su mufiya muhammad shi ma wannan yaron da ya mutu shi ma a shekara ta ɗari uku da biyar khalafahu al bin ruh an-nawbukhti fi nafsi da'awa sai akwai ne uh, al-husayn dan ruh an shi kuma sai ya fito shi ma yace shi ne ya maye gurbin Muhammad dan Usman wajen tara dukiya da menene yana isar ma wancan yaron da baya ganuwa dan shekara biyar din nan walamma tuwfiya shi ma yayin da ya rasu shekara ta 326 khalafahu Abul Hasan Ali bin Muhammad As-Samri eh sanata sai ah, Abul Hasan Aliyu dan Muhammadu Samari sai ya gaje shi a shekara ta ɗari uku bayan mutu a shekara ta ɗari uku da ashirin da tara wa huwa akhirul mudda'ina shine na ƙarshen masu rayawa masu fitowa su raya cewa su ne yake gadon wancan yaro a wajen limaman shi'a al'imamiyya shine na ƙarshe da suka yanke abu bayan ya mutu ɗin walamma kasura mudda'una linniyabiyya kai sai mutane suka kunno kai wannan kunno ce shine zai mai gurbin wannan shine an masa wasiya wance ce ƙarya ni aka yi wa wasiya wance ce ƙarya kake ni aka yi wa wasiya ungaje shi bayan wannan min ajilil arsidatil bahirati min al amwal saboda irin ganin kuɗin da suke gani ana karawa sai kowa ya kunno kai kawai ina ce shi aka turo ta ce ƙarya kake ne aka turo to kala shiyuhu shi'ati shi a fa suka dauki decision suka dauki matsaya bin qita'in niyabiya suka ce daga yau an yanke gadon an yanke an hana wa wuqu'il ghaibati al-kubra bi wafati samuri to daga wancan samuri din da ya mutu shikenan suka ce to shi wancan din sai ran da limamin ya fito wancan na goma sha biyu shine ake kiran shi al-muntazar inda ake jira wa kana haula in nuwab an imam waɗancan da suka mutu din nan daga kan Usman da ɗansa da waɗanda suka biyo baya duk sune ne iban wannan limami na goma sha biyu inda bai samu fitowa ba har yanzu ya talakauna asilata sufaha eh to idan wawaye mabiyansu suka musu tambayoyi suna musu tambayoyi wawaye suna musu tambayoyi da ba sa iya ba da amsansu su kuma suna kwatan dukiyan hannayensu waɗancan su musu tambayoyin suna kwatan dukiyan suna tatsan dukiyansu idan aka musu tambayoyin da ba shi kenan sai su lallaba sai bayan kwana biyu su fito da ke su ke ga takarda da sa hannun shi wancan limami da bai fito din ba ga amsan da ya basu Waya tuna bi ajwibatiha wa isaliha min al-imam muntazar sai su zo da ansoshin tambayoyin su da aka da suka yi din nan sai su ba su amsa sai su ce musu ga amsa da babban limami da ake jira ya turo amsa amma ba za a gan shi ba don lokacin fitan shi bai yi ba amma ya turo amsa ga kuma rubutun shi ga sa hannun shi sai su ba su amsa na ƙarya wai yusammuna ha tawqi'at suna kiran wannan takaddan wato takaddun da aka sa hannu sayin abun nan fatawa wa hiya khututuhu bi za'mihi suna cewa wannan rubutun wato handwriting ɗin shi ne da kansa ku duba na yunzar al-bihar a babu ahwali sufara'i ina fata an gane ko allazina kanu fi zamanil ghaibati wato sune ambassadors tsakanin mutane da shi wancan limani koyayyen da ya ɓuya to irin waɗannan rubuce-rubucen takaddun na amsa fatawa da sa hannun shi inna aka tara su aka tara su to ya suke kaddara waɗannan rubutun waɗannan takaddun da aka bullo cewa daga imam ne na goma sha biyu har raikin ɗin shi ne kuma shi ya yi signing wato rubutun hannunsa ne kuma shi ya sa hannu waɗannan takaddun da aka yi ta tara su aka yi ta tara su ya shi'a suke ɗaukan su suke martaba su suke ƙaddara su wa amma an makana hadhihi tawqi'at al-khurafiyya wato matsayin waɗannan rubuce-rubuce na ƙarya nan a wajen shi'a fahiya ka ƙaulin lahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam yanda suke ɗaukan waɗannan rubutun da matsayin rubutun a wajensu da darajar rubutun da matsayin rubutun tamkar maganar Allah ce da ta manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta inna shuyukh shi'ati kai har ta kai ga waɗansu malaman shi'a ma rajjahu hadhihi tawqi'at suna rinjayar da waɗannan rubuce-rubucen da aka ce musu daga limami ne na sha biyu din nan alama ruya bi isnadin sahihin indahum anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hali ta'aruf suna rinjayar da su akan maganan manzon Allah ingantacciya ma idan ta zo musu wato idan suka kawo wata maganan su ta bid'a ta ƙarya suka ga ta yi contradicting ta yi karo da na manzon Allah na manzon Allah ya yi opposing nasu ya saba nasu sai su kawar da na manzon Allah sai su sa wannan maganar ta a madadin na manzon Allah matafi na manzon Allah rinjaye saboda duk abin da bai daidai da aƙidansu da ra'ayinsu ba ko aya ce za su kawar da ita ko su mata irin fassaran da za ta yi menene goyi bayan abin da suka faɗa ko aƙidansu haka suke wa min zalika raddu shaykhihim ibnu babawaihi li saboda haka misali ma akwai wani babban shehin wanda ake kiran shi ibnu baba ya yi rejectin ya maida wani hadisi fi a sahfi kitabin indahum wato hadisin ya tabbata a littafi mafi inganci a wajensu li'annahu yukhalifu hadhihi al-khurafa domin ya saba ma wannan wato eh, aƙida da imanin da suka yi na wannan rubutun da ya ga hadisin ya zo ya saba faƙala sai ce lastu ufti bi hadal hadis ni ba zan yi fatawa da wannan hadisin ba saboda ya saba wa wannan kistar Ban ufti bi ma indi eh ni zan ba da fatawa da abin da ya tabbata a wajena ya shigo hannuna bi khattil hasan bin ali wanda hasan dan ali ya rubuta da hannunsa wa aqaba shaykhuhum al humul al-amili bi qawlihi sannan daga ƙarshe wani babban shehin su shi kuma yace fa inna khaffal ma'sumi wato abinda wannan limami na goma sha biyu ma'asumin nan ya rubuta da hannunsa akwa mu ya fi ƙarfin hujja a wajen mu minan naƙali daga abin da ya zo cikin ƙur'ani ko hadisin manzon Allah Sa'id ina fata an gane da waɗansu abin nan maganganu saboda haka yadda suka ɗauki irin wannan rubuce-rubucen kenan suna nan sun tara su ana kiran shi tauƙi'a fasawoyin limami na goma sha biyu wanda bai bayyana ba da sa hannun shi yadda suka yi filin in shi suka ajiye shi daban yadda suke martaba shi suke ɗaukaka shi sama da alkur'an nan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan idan sun ga wata aya ko wani hadisi na manzon Allah ingantacce tabbatacce ya zo suka ga lalle baya goyon bayan aqidan su suna iya kauda na manzon Allah su mai gurbin shi da na wannan wa atabara shuyukh shi'ati al-mu'asiruna hadhihi ar-riqa' kai yanzu shi'a na wannan zamanin manya-manyan shehunan shi'a na wannan zamanin ma suna ɗaukan waɗannan takaddun mina sunnati lati la ya'tiha al-batil sunna ce wanda barna ko ƙarya baya zuwa mata ta gaba ko ta baya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa la ya al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid to haka suka ɗauki wannan shi wajensu ina fata an gane ko to Allah ubangi ya rufa mana asiri ya kare mu su kuma ya shirye su to yanzu sai mu je karatunmu wanda za mu tashi a na yau ko shine na ashirin da hudu na ashirin da hudu kenan ma manzilatu kitabin kafi inda shiyuhi shi'a menene matsayin littafin nan alkafi a wajen malaman shi'a mun yi shi ko? ba mun yi shi ba yawa wahal salima min ziyada cihim alai shi ma shi littafin ya kukuta daga kare-kare irin nasu wahal ittafaqu ala adadi kutubihi wa ahadithihi sannan shi malaman shi'a sun yi ittifaki akan yawan littattafan da kuma hadisan da suke cikin wannan littafin usulul kafi usulul kafi din nan kamar yadda na gaya muku tamkar yadda sahihul bukhari yake a wajen mu bayan alkur'ani mai girma malaman sunna gaba ɗaya sun ittifaqi ce babu littafi mafi inganci irin sahihul bukhari da su ma a wajen su a duk duniyan shi'a na da da na yanzu ba su da littafi wanda yake jigo jigo a aƙidansu a mazhabansu irin wannan littafin usulul kafi din to abun tambaya anan su sun yi ittifaki akan hakan ma wanda sun kasa kasa da shi akwai wanda ma suka ce akwai ƙare-ƙaren da ma babu shi ga shi mawallafin an shigo da ƙare-ƙare kullum komai nasu kasa an sato ne abu an cusa to littafin yana nan a yanda shi mawallafin shi ya wallafa shi ko an yi kare-kare sannan duka malaman shi'a na da da na yanzu shi sun ittifaki akan yawan babin littafin babi ciki kaza babi kaza babi kaza da yawan content na hadisan da suke ciki sun ittifaki zai dan ka dauko malaman sunna daga zamanin imam bukhari har yanzu har abin da za su gaya maka adadin hadisan imam bukhari dubu kaza ne babu ƙari haka za ka tara a littattafai to su za ka samu wannan littafin a zamani kaza an kirga hadisan kaza ne sannan da ya zo zamani kaza sai aka tara akwai ƙari zamani kaza sai aka samu an masa ƙari shi ma haka duk lokacin da ya zo wani lokaci zamani sai ka samu an yi kare-kare an cusa wani abu a ciki to shine malam ya tambaya me matsayin littafin alkafi a wajen shaihunan shi'a sannan shin littafin ya kubuta daga kare-kare irin nasu sannan kuma sun su yi ittifaki kan yawan adadin littattafan da suke cikin usulul kafi kamar mu yadda muke karanta imam bukhari mu ce kitabul ilm ko kitabul shurut kitabul kaza babu kaza sun ittifaki a yawan babin da kuma littattafan da suke ciki a hadisu da yawan hadisan da suke ciki jawab amsa ya ataqidu ba'du shuyukhihim waɗansu shekunan shi'a suna da aƙidan cewa annal kulaini shi kulaini mawallafin wannan littafin lamma allafa kitabahul kafi lokacin da ya wallafa littafin nan nasa da ya sanya wa alkafi mai alkafi isasshe isasshe wanda in ka same shi ya ishe ka baka bukatan wani abu shine kitabul kafi yake suka ce yayin da ya wallafa shi arabahu ala imamihim asani ashara mu duba wato ya bigiro da littafin ga limamin nan nasu na goma sha biyu bai bayyana ba fa har yanzu bai bayyana ba ana jiran shi amma shi ya samu hanyar da har ya samu littafin shi da ya wallafa din nan ya tura shi zuwa ga shi wannan limamin ya aka shi ya samu access har ya gan shi ko kuma har ya tura tunda da baya bayyana in ji usman baya bayyana sai ga shi usman kawai to shi kuma da ya wallafa littafin nashi sai ya ba ma shi wannan imami na goma sha biyunsu na shi'a al'imamun mahadi al-muntazar awi salisa ashara ma a wani kaulin ma shi ne na goma sha uku ma domin akwai waɗanda suke can limaman goma sha uku ne karya ne ba sha biyu ba ne ina fata an gane ko yawa kamar kai ne ka wallafa wani littafi sai ka ba ma wani malaminka kace akar makallahu a duba mu wannan littafin da na wallafa in yayi alhamdulillahi a buga ko ba haka ba ana haka ai to shi da ya wallafa wannan littafin sai ya mika shi ga wannan limamin nasu koyayyen nan da ya ɓuyan da bai samu daman fitowa ba har yau imamul muntazar shi kuma da ya duba shi ya karanta littafin a to z daga farko har karshe fastahsanahu wato sai ya ce kai littafin yayi kyau wa kala sai ce kafin lishe Atina wannan ai ya ishi shi mu mabiyan mu gaba da baya ma duk wanda ya sami shi littafi menene ya isa masa to daga nan aka samu kafin shi limamin ya naɗa masa kafi din na fata an gane kama da haba in ka samu wannan littafin in dai akan kaza ne ya ishe ka in dai akan economy ne ka samu wannan littafi ai kafin ya wadatar da kai to wai limamin ne da ya karanta littafin ya karanta shi ya karanta shi ya jinjina ya masa menene ya yaba masa yace littafin ya kyau yace ai littafin ma ya menene ya isan ma duk wani madimu mu wannan ba a bukatan komai daga waje kun ji shi ya nada mai suna kaga akwai tambayoyi kasa a kasa da yawa ya aka ya ganshi shi tunda ya ɓuya ba a gani shi eh? limami usman ibn sa'id a menene shine ya dan sai dan ko sai dan sai wani ya bullo daga nan suka ce kai an yanke babu amma shi da ya wallafa ya samu hanyar da ya miƙa masa yana ɓoyen kuma ya karanta ya yaba ya ce littafi ya kyau kuma ya ishi dukkan mabiyansu na shi'a wa qala wani shaihinsu kuma ya bullo abbasul qummi abbas dan ƙasan iran yace alkafi kafi alladhi huwa ajallul kutubil islamiyya littafin kafi din to shine mafi darajar littattafan addinin musulunci wa a'zamul musannafat al-imamiyya shine mafi girman abin da aka wallafa wanda ya yi bayanin limaman musulunci goma sha biyu ɗin wallabi lam yi umar lil'imamiyyati imamiyyati a ce ko su a rubuta wato wanda ba a taɓa sanin akwai littafi da ya yi bayani dalla-dalla game da limaman shi'a ba irin shi babu shi har yanzu ba a yi shi ba وقال المولى محمد أمين الاسترابادي أكوني ببان شيهن سشيكما أنا كنش محمد أمين الاسترابادي في محكي فؤاده abin da ya hakaito daga zuciyarsa ya ce sami'ina an masha'ikhina wa ulama'ina labari ya zo mana daga manya-manyan shekunanmu da malamanmu cewa annahu lam yusannat fil islam ba a taɓa wallafa wani littafi a musulunci lam yusannat fil islam kitabun ba a har yanzu ba a taɓa samun wani littafi da aka wallafa a musulunci yuwazihi wanda zai kunne doki da shi au yudayinuhu ko ya zo kusa da shi ma littafin nan ba a samu ba har yanzu kuna fahimta shi yake har yau ba a taɓa samu labari ya zo masu daga shekunansu da malamansu ke ba a taɓa samun wani littafi da aka wallafa a musuluncin nan da ya yi kunnen doki da littafin kafi ɗin nan nasu ko ya zo kusa da shi ma har yanzu babu to kaga ba za ka ma ɗauko sayul buhari ba kenan ka kafa mu hujja da shi tunda har yanzu a musulunci babu ina fata an ga dan ka duba footnote na alkuna wal alqab ka samu mu je a ta'liq yace comment malami ya yayi ta'liqi yace ta'ammal ma'i ya kai mai karatu mai basira mai lura mai bibiyan abinda suke faɗa ka lura da kyau ma'i ta ka biyo ni da kyau ka lura da ba'da abwabil kafi idan ka buɗe littafin nan ka shige shi littafin kafi din nan to zaka samu fadlan an nususihi wato ka duba eh, babin da suke ciki ballantana ma nasi maganganu da suke ciki sun ta'ammal ma'i kam zadu alaihi sannan ka lura abubuwa na suka yi kare-kare a kai abu har in kaga ka yi kari a kan shi fa bai cika ba kenan Allahu Allahu in ka ga mutum ya karanta littafi har ya ƙara wani abu wanda shi mawallafin bai ƙara shi ba to kaga littafin bi ma'ana ya kawai wani abu kenan akwai na ƙasu kenan to ashe inda suke zuguguta shi mutum da har sun ƙara wani abu ashe ba haka ba bai sai inda ma ake tsammanin ba kenan ta yake ya kulu shaykhuhum al akwai ni su khawansari yana cewa ikhtalafu su kansu malaman shi'a din sun yi ta saɓani fi kitabin raudati a cikin wani littafi cikin littafi wani babi da yake cikin shi wannan alkafi ɗin waɗansu sun yi ta saɓani malamin shi sun yi saɓani sosai a kai hal huwa min ta'alifil kulaini anya kulaini ne ya wallafa ma wannan babi anya kulaini ne ma ya rubuta shi aw muzadu mazidun fi ma ba'du ala kitabil kafi ko kuma ƙari aka yi aka shigo da shi littafin aka ce nashi ne to ba su ma yi ittifaki akan wannan babin ba ina fata an kitabun rawdat littafin idan ka je kamar yadda muke karanta al sahih bukhari kitabu zakat ko babu kaza kitabu shurut babu kaza kitabu al-buyu irin wannan ta wani littafi contents mai yake cikin shi wannan littafin sun yi ta saɓani a kai ba su ittifaki ba waɗansu suka ce can ba su yadda wannan ba kulaini ba ne ya rubuta shi waɗansu ne suka suka wa menene suka rubuto shi suka yi sauri suka cusa shi da daddare cikin duhu ina fata an gane ko ba su yadda ba suka suka ce nashi ne ina fata an gane wa kana allamatun ibnul mutahhir al akwai babban shehin su da ake jira ibn al-mutahhar ko mutahhir wanda ya mutu a shekara ta 726 fi zikri ijazatihi li najmuddin wajen ambaton wato ijaza da yi wa eh, najmuddin muhanna al-madani fi menene ijaza ijaza shine misali mutum ya zo ya karanta wani littafi a gabanka ya sauke shi kai malamin ka rubuta kamar attestation ni malam wane ina tabbatarwa cewa wane ya karanta littafi kaza a waje na daga bango har bango ya sauke shi kuma ya fahimce shi fahimta sosai saboda haka na yi ijaza a kan littafi kaza na ba da shaida malam ya to shine ijaza ɗalibi ya zo gabanka ya karanta wani ilimi da kai malamin ka gamsu da shi sai ka fidda takarda ka bashi attestation a kai shaidan cewa ne ne eh, ka tabbatar da cewa ne kwararre ne akan fanni kaza domin ya karanta shi ne ne a gabana kamar yadda mutum zai zo ya karanta kwamfuta a gabanka ko ya koyi makanike Bangaren makanikanci misali bangaren mota ko martandi kaza kaza kai ka fidda takarda ka ce ka tabbatarwa ne kana shaida ƙwararre ne a fagen gyaran martandi domin a hannuna ya koya kaza kaza kar wani shakka yanda in ka kai mai dai kana dan shakka yace shi ya iya gyara to zai iya nuna maka wannan takardar to shi ma wannan babban shehin allamatu dan mutahhir din nan lokacin da ya yi wata magana lokacin da ya ba da ijaza na ɗalibin da ya magana a karatu a gaban shi wanda ake kira Najmuddin Muhanna Almadani wajen eh, riwayoyi da ya daga wajen shi ya ga abin da yace an kutubi shi a tihi game da littattafan shi arsa wa minha yace wa kitabul kulaini littafin kulaini shi shine alkafi fa wancan yawa yace tasnifu muhammad binu yaqub al-kulaini an musamma bil kafi wannan littafin da muhammadu dan Yakubu al-kulaini ya wallafa wanda aka rada masa suna bil kafi wa huwa khamsuna kitaban asalin kita littattafan da suke kunshi a cikin wannan littafin hamsin ne bil asanidil mazkura da kuma sanadiddika kaji abin da shi ya faɗa kenan wa qala thiqatum sai wani babban malamin su sayyiduhum Hussein ibn Haidar al-Karki al-Amili wanda ya mutu a shekara ta 1076 e, yace inna kitabal kafi wannan littafin kafi da kuke gani 50 kitaban ne abinda ke kunshi a cikinsa littattafai hamsin ne bil asanidin lati fihi a isnad can canin na hadisan li kulle hadisin muttasilun bil a'immati alaihi musalam kowane hadisi an yi bi salsalan shi ya tabbata daga waɗannan limaman su nan guda goma sha biyu kun ji malamai biyu sun tabbata cewa littafin kafi innan littattafai nawa ne a ciki hamsin kuma can ɗinsu kowane magana a hadisi idan aka ɗauko an jona shi an wane an wane an wane har aka danganta shi zuwa ga limamansu ɗaya daga cikin limamansu goma sha biyu ɗin nan to bari ku ji wani baina ma ya ƙulu shekhu ta'ifati tusi shi kuma a tusi wanda mutu a shekara ta ɗari hudu da sittin ce, kitabul kafi littafin kafin nan wa huwa yashtamilu ala talatina kitaban littattafan da suke dunkule a cikinsa kitabu kaza kitabu kaza nawa ya ce talatin waɗancan biyun nawa suka ce hamsin ya ce awwaluhu kitabul akli farkon babi na littafin da ya wallafa littafi ne da yake magana akan hankali wa kitabun raubati littafin rauba kuma shine akhiru kitabin kafi shine karshen shine chapter na karshe kamar a ce chapter kaza chapter kaza ina fata an gane ko shine to waɗancan suka ce chapter chapter har hamsin ne a cikin kitabul kafi wannan kuma ya ce a chapter ɗaya zuwa da zuwa nawa talatin ne kawai in ji wannan shehi ya ce chapter 1 ma ya yi magana akan menene hankali chapter na ƙarshe ya yi magana ne akan rauda rauda akhbarana bi jami'i kutubihi yace shi mawallafin ne ya zo ya gaya mu da baki da baki ya ga dukkan abin da littafinsa da ya wallafa ya kunsa wa riwayati shaykh al-mufid da riwayoyin shaykhin shi al-mufid ina fata an gane ko to za mu dakata a nan da izinin Allah subhanahu wata'ala inda dai aka samu menene rashin ittifaki dama wannan ya ce arba'in da da tara ne wannan ya ce hamsin da an ce watakila an dan samu dan sabani amma ishirin chapter ashirin ashirin <laughs> to akwai aiki so gobe za mu ɗora da izinin Allah subhanahu wata'ala bai da yawa shi ɗin gobe in Allah sai waɗansa sun sa doka gobe za a ɗora in Allah ya ne in Allah